Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Yau Laraba sha biyu ga watan Agusta na shekarar ashirin. Sarki Lahashin Gumin tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku yi cewa al'ummomi a najeriya na ci gaba da fofa albarkacin bakin su game da sabuwar dokar taron naira miliyan biyar ga wanda aka samu da laifin kalaman kiyayya ko batanci haka kuma za mu duba batun siyasar amurka bayan da 'yan takarar babban jam'iyyar adawa ya zaɓi mataimakiyarsa muna kuma ɗauke da rahoto na musamman game da sana'ar hayar babur da ake kira okada ko a caba sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar ghana amma da farko sai mun fara da shan labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba Australia ta ba da rahoton samun sabbin mace-macen mutum 21 sanadiyar COVID-19 sannan a gefe guda ta samu wasu 428 da suka kamu da cutar. Mace-macen sun auku ne a kudancin jihar Victoria wacce take ta fama da hauhawar sabbin masu kamuwa da cutar tun karshen watan Yuni. Lamarin da ya sanya hukumomi sanya matsanantan matakan dakile yaduwar cutar. magajin jihar david andrews ya ce dukkanin waɗanda suka rasa rayukansu masu shekaru tsakanin saba'in zuwa casa'in ne da kuma wata mata da ta ɗara shekaru ɗari kuma sha shida daga cikinsu suna zaune ne a gidajen gajiyayyu 'yan sanda a kudancin birnin bengaluru wacce kuma ake kira bengalore sun ce mutum uku sun mutu bayan da rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga game da kalaman batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi a kafar facebook jaridar india ta the times ta ruwaito cewa rikicin ya kaure ne a sa'ilin da ɗan wani ɗan majalisar dokoki ya wallafa saƙon rahoton ya ce jama'a sun taru a gaban gidan dan majalisar da yammacin jiya talata kana suka banka wa motoci biyu wuta wasu kafafen labarai sun ruwaito cewa har da gidan aka banka wa wuta daga bisani dubun dubatan mutane suka bazu a kan titina a harabar wani caji ofis inda suka yi gama da 'yan sanda 'yan sandan sun ce an kama wanda yake da alhakin wallafa sakon tare da wasu mutane 100 da ake tuhuma da laifin barna da kuma kaiwa 'yan sanda hari makarantun kwalejoji da jami'o'i da ke amurka suna nan suna kokarin gano yadda ɗalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da kokarin dakile yaduwar covid-19 kusan kashi 40 na makarantu sun ce za su dawo da ɗalibai karatu a harabar makarantu a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar covid-19 tun lokacin bazara ko a makarantun da ake ɗaukan darussa ta yanar gizo 100 bisa 100 dalibai da dama suna zama a gidajen haya yayin da suke daukan darussa ta yanar gizo maimakon zama a gida tare da iyayensu hukumomi a new zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin dakile yaduwar cutar covid-19 a yau laraba daukan wannan matakin ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke dauke da cutar a auckland birni mafi girma a kasar ta new zealand da ke kudancin yankin pacific waɗannan mutane su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwana 100 da ba a ga bullar cutar ba minista jacinta arjin ta ce al'ummar kasar ta haɗe wuri guda ta yadda ba a taɓa gani ba domin kawar da wannan kwayar cuta a watan yuni ƙasar ta new zealand ta ayyana samun nasarar daƙile yaduwar cutar ta covid-19 hakan yasa aka ɗage matakan da aka gindaya aka maido da harkokin yau da kullum kamar yadda suke gabanin bullar annobar ko da yake kan iyakokin kasar sun ci gaba da zama a kulle sai dai ashe cutar ba ta gushe ba domin bayan an kwashe sama da wata uku ba a samu wanda ya harbu da cutar ba an samu mutum hudu da suka harbu a tsakanin su wasu 'yan gida daya a birnin na auckland kuma an gano cewa babu ko ɗaya daga cikinsu da ya tafiya zuwa ƙasar waje lamarin da ya sa hukumomin ƙasar suka ba zama neman yadda cutar ta sake bulla dan takarar jam'iyyar democrat mai jiran gado da wacce ya ayyana a matsayin mataimakiyarsa sanata kamara harris suna shirin haɗuwarsa ta farko a yau laraba a karin farko za su fito a bayyanar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba donald trump da mataimakinsa mike pence a babban zaben nuwamba kwamitin gangamin yakin zaben biden da harris ya ce za su yi jawabi a wilmington da ke jihar delaware game da aiki tare idan ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyalai masu aiki wajen ciyar da kasar gaba a jiya talata ne biden ya ba da sunan harris a hukumance inda ta zama mace bakar fata kuma ba ya 'yar asalin kudancin asiya ta farko da aka taba dorawa kan babban tiketin jam'iyyar da za ta iya takarar shugaban kasa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'adala batun bayar da tarar kalaman kiyayya naira miliyan biyar daga dubu ɗari biyar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a makon jiya. A kokarinta na yin nazari na dokar ya labaran batanci na ci gaba da jawo cice kuce tsakanin 'yan kasar Shamsiya Hamza ta haɗo mana da wannan rahoton. A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da sukar sabon matakin taron naira miliyan biyar akan duk wanda ya yada kalaman kiyayya. Ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa an yi sabon taron da aka ayyana da umarnin gwamnatin tarayya ne domin hana masu muguwar aniyar yada kalaman batanci. Karfafa hukumar da ke kula da kafafen yada labarai a Najeriya wato NBC yana mai la'akari da abubuwan da suka faru kafin aka fara zaɓe a lokacin zaben shekarar 2019 da kuma bayan zaben inda ya ce irin waɗannan dokoki za su yi tasiri wajen kula da ka'idojin yada labarai ya kara da cewa an yi wa dokar garan bawul ne saboda yadda 'yan kasar suka yi ta sabawa dokar a lokacin da tare ke naira dubu ɗari biyar kuma suna iya biya cikin sauki ba tare da bata lokaci ba yana mai lagari da kisan kari dangi da kuma yaƙe-yaƙen kasashen bosnia da cambodia kuma gwamnati ba ta san najeriya ta tsinci kanta cikin irin wannan yanayi really what motivated this amendment is the fact that what the fine was half a million we saw this provision been being violated at will because it was very easy to pay a million. Mawallafi a yanar gizo Muhammad Awal Ma'azu ya bayyana ra'ayinsa akan sabuwar tarar kamar haka. A matsayina na mawallafi a social media gaskiya wannan dokar na kara kudin nan yayi saboda zai kawo karshen ya ɗaya dan abadan na goge zai sa mutane su zama kafa kafa akan duk abin da za su wallafa a kafofin su. Ya abu ne da ya dace ma kuma kudin ya so yawa. A wani bangare kuma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Nastura Ashir Sharif ya tofa albarkacin bakinsa akan batun. mu a kungiyar mu muna da matsayi a kan ita wannan doka tun farko tun 2017 domin a kan mu aka fara yin magana cewa a yi doka wai ta yin magana ta gina kiyayya mu a lokacin mun ce mun goyi bayan a yi doka saboda wani mutum ne fito dinga zagin mutan arewa yana cin mutuncin su yana zagin addinin su iyayen su da shugabannin su amma ba a ce masa komai ba a wannan lokacin ba wanda ya fito ya nuna mutumin nan ba daidai yake yi ba sai da muka wuta muka muka kalubalance shi muka ce to tunda haka suke cewa suna so a yaki mu ba mu sake su tattara su ba arewa su koma kasar su daga nan aka fara magana cewar a yi doka tsaya a sanar da yan kasa cewar ga irin kalaman da za a kaddara cewar su ne kalamai din na cin zarafin wata al'umma ko cin mutuncin wani addini ko cin mutuncin iyayen ko shugabannin wasu mutane wanda mu ba san mu da shi ba mutan arewa amma muhimmin al'amari a nan shi yawancin abubuwan in an yi su ta kafafen yada labarai ake watsa su to ita ina hukumar wato tantance eh, harkokin su kafafen yada labarai take game da batun sarrafa kudaden shiga da za a samu a fannin karbar taron na kalaman batanci alhaji nasura ya ce kina kallo kudaden ma da suke muhimmai da ake tarawa kudade na haraji daga al'umma da albarkatun man fetur da ake kasafin kudin da yadda ake wakacika tashi da kudaden wasu 'yan najeriya dai sun bayyana damuwa akan sabuwar tarar ta naira miliyan biyar suna mi cewa akwai yiwuwar waɗanda nauyin aiwatar da aikin kula da ayyukan yada labarai da karbar taron za su saka son zuciya a wajen aikin su Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza. To daga Najeriya kuma sai mu dawo nan Amurka inda ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa Joe Biden ya zaɓi mace baƙar fata a matsayin wadda za ta mara masa baya a babban zaɓe mai zuwa. Kan haka ne na ji ta baki mai fashin baƙi kan harkokin yau da kullum a nan amurka malam hassan sallau jibiya inda na fara tambayar sa ya yake kallon wannan zaɓe na ɗan takarar To, Asafilu wannan zaɓe na da Joe Biden ya yi ma Kamala Harris kamar yadda muka sani ne ba wani abu ne ba wato wanda ya ba mutane mamaki ko wanda ba a zata ba. Dama dai ana zaton cewa cikin duk wa'anda aka ce ana sa ran za a zaɓi ɗaya daga cikinsu ita take gaba-gaba. in baka manta ba kwanakin baya ma cikin wani dan abin rubutun shi eh, Joe Biden da ya tashi wani mitin mm. an ga sunanta shine a sama sama so saboda haka ba abin mamaki ba ne to abu na biyu da ka tambaya tasirin wannan ah, zaɓe da ya zaɓo ah, mace baƙar fata mm. wato ta farko da aka taɓa kaiwa da ta taba kaiwa wannan matsayin a kan wani party mai girma wanda yake kamar republican ko democratic party zuciya hmm. ba wannan kan ne karo na farko ba igen da aka zaɓi mace ta zama ya takarar mataimakiyar shugaban ƙasa amma mace baka fata akan wani party mai girma wannan ne karo na farko to akwai abubuwa guda biyu kaga akwai na farko tana matsayin mace ana hmm. ganin kuma wannan gwamnati da take ah, mulki yanzu kamar ba sa shiri da yawancin wato mata kamar raikin su kasan mun tuna tun farkon naɗa gwamnatin akwai zanga-zanga da aka yi ta yi na miliyan women march da na mata da aka buga a ta ba kwarai da haka mm. so ana sa ran mata za su yi amfani da wannan dama su ce a'a za mu fito kwanmu da kwalkwatan mun goya mu mace mu baya saboda zai ta samu ta kai a kasan ba ta samu ma mataimake shugaban kasa mm. mace ma a amurka ba barantana shugaban kasa to ko wannan suka samu za su ga cewa wato akwai ci gaba tana baka mm. eh, kasan cewa babanta dan jamaika ne sannan mamanta yar indiya aka ce haɗi ne aka yi amma duk da haka nan a nan amurka ana eh, kiranta kamar baka fata mm. so so eh, da fact da cewa an samu baka fata ana sa ran su ma bakaken fata mm. za su fito kwansu da kwalkwatar su su fito su ma su goya ma wannan tikiti baya domin su ga cewa ah, kasan kwanan nan an ta zanga-zanga ta hmm. yadda 'yan sanda suke musguna ma bukatan fata an ga zanga-zanga a nan amurka kusan zan ce wadda aka jima ba ta ba a ga irin ta ba hmm. to da duk an wannan abubuwan suna cikin da zafi zafin su yanzu a zukacen mutane zai iya sa mutane su wato hasala ko kuma wannan nadi ya sa ya wani su masu su fita su ce bari mu fita mu yi zaɓe don mu hmm. samu canjin gwamnati. Eh. kamar yadda ka ce wannan ta sha wani matsayi da wata baka fata ba taba ba a jam'iyya mai karfi irin manyan jam'iyyu biyu na amurka wani irin tasiri ake ganin mata za su yi a zaben amurka za su iya canza salon zaben ko kuwa to shine ka san wato matsalar zaben amurka yawanci rashin fita ne a je a yi zabe amma da a ce mata suna fita da a ce wato bakaken fata suna fita kwal su gaba ɗayansu da a ce kasan yawanci tsofaffi ma ne sama da shekara 65 su ne suka fita wato kwansu da kwalkwatan su su yi zaɓe mm. to ko da yaushe jam'iyya yanzu abin da take dubawa shine wani ɗan takara ko wani manufofi za mu sa gaba saboda ya sa mutane su ya kamata su fita su yi zaɓe kamar yadda barack obama eh, lokacin da ya fito takara eh, shekara 2008 yadda ya sa mutane baƙaƙen fata da sauran mata da sauran turawa wanda suke 'yan kungiyar eh, jam'iyyar democrat suka fito kwansu da kwalkwatan su suka yi zaɓe suka zaɓe shi to wannan karin ma cewa tana mace ana sa ran mata za su goya ma tikitin baya saboda ko ba komi su samu su kai ɗaya daga cikinsu ta kai wannan matsayi da ba ta kaiwa ba a tarihin ƙasar nan. Malam Hassan Sallau Jibiya kina mai fashin baki kan harkokin yau da kullum a nan Amurka. Malam Hassan mun gode kwarai da gaske. Kyanwa da sarki. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. rahoto musamman da Hassan Umar Tambole ya haɗo mana kan sana'ar hayar babura a Najeriya. Hassan gare ka. da babur da aka fi sani da suna okada a nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Sana'a ce da aka fi sanin matasa da ita a sassan jihohin Najeriya. Wannan sana'a dai ana kiranta da sunaye iri daban-daban a shiyoyin kasar nan kama daga okada, goyin, acaba da dai sauransu. Gwamnatocin jihohin Najeriya da dama sun kafa dokokin hana yin haya da babura ko ma hawansu a cikin birane a bisa zargin ana aikata laifuffuka babbuka da babura ko kuma ana zargin masu baburan da aikata laifuffukan tare da taimakawa masu aikata laifuffuka su tsira. Na tattauna da wasu masu haya da babura a Ibadan babban birnin jihar Oyo. Sunana Abule, ta wakada haya da babur. Tun wani lokaci ne ka fara haya da babur? Ka yanzu ana samun kamar misalin kimanin shekara goma sha biyar haka. A wani gari ko a ina ka fara haya da babur? To lalle ina ganin na fara da hayan babur nan Ibadan. To yaya aikin Okada ke ta haya a nan Ibadan? aikin okada da gaskiya yana da daɗi lokacin da bamu da yawa sosai hondodi ba su yawa ba amma yanzu da yake hondodi sun yawa kowa da kowa ya zo to aikin sai a hankula to me zaka ce a game da zarge-zargen da ake muku cewa kuna haddasa haɗura kuma kuna haddasa aikata laifuka iri daban-daban eh to akwai abin da yasa ka san yanzu mutane na an riga an lalace kowa da irin yadda yake ta yadda lamari ne kaga wasu sun shigo ɓata kari waɗanda ka tuwa ɗaya su higi kayan mutane su kuma mashi sukawa kaga dole ne a zargi yan okada don haka da makamancin su duk abin da ke sa ana zargin yan okada kenan kana ganin ba ba ku ne ke aikata laifuka ba? A gaskiya ba mu bane. Abdulrahman. Menene aikin ka? Okada. Eh haya da babur ne. A ina ka fara haya da babur? A kan bane fara haya da babur. To me kawo ka nan Ibadan kana haya da mashin yanzu? Saboda nan na ga yafi kwarin guri a wajen neman kuɗi da Okada. Kamar can kan ba nawa kake samu a yini? Can to tana yiwa wani karon samu dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya sai wasu ƴan uwana suka bani shawara na ana tsan samu nan Ibadan ba. To yanzu nawa kake samu a yini a nan Ibadan? To a can da ina samun dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar amma yanzu ta taɓarɓare yanayin gaskiya abun ya canza. Me ya canza lamarin? Gaskiya corona nan ta ɗan razana okadan nan. Yanzu kamar in kai ne kana aiki nawa kake samu a nan Ibadan? Ban wuce samu dubu biyu, dubu ɗaya da ɗari biyar. To waɗanne irin matsaloli ne kuke fama da su? Gaskiya muna fama da matsalar 'yan sanda sosai dan suna takura mana ba bincike ba komai dai a ba su kuɗi dai a ba su kuɗi. Kana da takardun mashin? Ko kana da takardun mashin sai ka ba da kuɗi ko suna tullun Hitullunka da sigina sigina suna aiki? Lahiya lo suke sai ka ba su kuɗi. Kuma baka buge wani ba? Ko baka buge kowa ba. Kuma baka buge mota ba Ba ka bugi mota ba ba kuma su ce ka ba su kuɗi kuma ka ba su kuɗi to kuɗi me kake ba su to ban sani ba kilan kuɗin ce hanci da rashawa kun dauke wani mataki gaskiya ba mu dauke wani mataki ba me yasa saboda ba mu da wani karfi ba ku da kungiya muna da kungiya kungiya ku ba ta aiki Kana dan dan musu haka nan su yan sanda to kuɗi mi ne saboda su dan rage takura muna Sunan sunana kabiru mandi to me yasa ka dawo ibadan dawo na ibadan saboda can mun dan rage fatin nan da can mashin ya yi yawa ba a samu kuɗi wallahi ba a samu don idan kake samu da yanzu ba ka samu haka nan da kana ya aikin dubu hudu ko can kebi yanzu dubu ɗaya ɗari biyar ma sai ka zama namiji yanzu nan ibadan ta yi samu bisa ga jihar kabi eh to gaskiya dai ibadan ta ɗaya mana chance ba kana yi dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar dubu uku kana yi samu a jihar kabi gwamnati ba ta hana aikin okada ba ba ta hana aikin okada ba domin ba ta bakwara mu ga lura aikin okada amma ana zargin kuna aikata laifuka kuna ɗaukan masu laifi kuna taimaka masu laifi su tsere to mu mu taɓa dacewa da irin wayan nan ba ba ka taɓa ɗaukan mai laifi to ni mai laifi guda da na ɗauka wanda mun ka ta daji mun kai dambe da shi barawo ya ce min sauka in bashi mashin kuma lokacin da ce min sauka in bashi mashin da daddare ne ya hidda yuka ya zami ya ce min bashi mashin na gama shi ɗin ba na wani ba in na bashi mashin ɗin na dawo ina zuwa gidan yari shi yasa da na tsana sai da rayuwa ta Allah ya taimaka min na sallame shi na bai nan kwance na buga mashi da dana da wato buge shi kai buge shi ne shi da ice ko da hannu da hannu dai na shi ne mai dan da ma na dan taba harkar dambe daga ina ka dauka zuwa ina shi wannan barawon barawon daga bozo na dauke shi zuwa guddal guddal tana can bisa haya zuwa gonki to ba kai can guddal din kai can baya zami yuga dan da ma ko na dauke shi bozo an hito sallan magariba zuwa sallan isha ina dauke shi zan na je kai guddal din da taimaka mishi na ma saboda da rana ma na rubu muke zuwa garin kuma da daddare sai da yace min wala 700 gare saboda ya kami ya ce min dan makaranta ne da so kudin hito makaranta yana so ya je gida saboda gobe sha biyu rana suna da fefa wallahi ba ya da kudi kuma in bai da kudi kuma fefa baya rubuta ta shi yasa yake so ya je gida ta ya kwana ya samu kudi kamun sha biyu da ya tabbatar da yana sokoto ibrahim sokoto bodinga local government ni mai okada ne ana zargin ku da mugun gudu shaye-shaye da tukin ganganci me zaka ce gaskiya ne akwai dai gudu ka amma babu shaye-shaye mai gida tukin ganganci fa a gaskiya babu da laina da taya duk bakin gurgudu muna kula kuna kula ma lahiyar baburan ku lalle muna kula ana sabis ana juye duk sati to me zaka ce a game da waɗanda kace kuna bugun motoci kuna buge mutane da sauransu wallahi oga in suka hito lungu muna sama babban hanya suna hito mana girshi ne saboda duk akasari inda za su hito hawa ne in ba su dan hauro ba ba su zuwa da karfi to amma an ce ba ku tuki hankali a muna lallaba bai gida haka zalika najer ayoyin wasu yan Najeriya a game da hawan akada sunana Alhaji Junaidu mai shayi bakin kasuwar Shanu Ibadan kana hawan okada? Hasan yana hawan okada kwarai da gaske amma na san irin okadin da nake hawa idan na zo bakin titi na tsaye to ina duban cecenta wanda zai hau okadar shi domin mafi yawan yan okadin nan yara ne matasa ba sa amfani da hankalin da Allah ya ba su sai sun je sun nemi kayan ƙari sun sha kuna za su fara wannan aiki kaga wannan ba aiki bane na ci gaba saboda haka duk abin da aka ce an hada shi da shaye-shaye to wallahi ƙarshen shi kunya za a saboda haka ina kira ga matasa na ƙasa gaba ɗaya okadan nan ba wato ba karamar sana'a ba ce in mutum ya tsare ta ya tausaya wa iyayen shi ya tausaya wa iyalin shi ya tausaya rayuwar shi sunana muhammadu bankano kara ibada kana hawa okada kwarai da gaske baka jin tsoro ban jin tsoro allah ka karewa baka shakka kuma hawa okada ban shakka tun wani lokaci kake hawa okada shekara goma sha takwas yanzu okada ya taba kashe ka ya taba yaya ya kaji okada ya kashe ka ya kare dai na ji zahi ka amma allah ya kara kare mu a dan kode wallahi ga goyawa sunana alhaji samaila 1000 zan sabo ibadan kana hawan okada a ah, ina to na dina hawa okada in na hawa tun wani lokaci ka fara hawan okada tun ya kai shekara go shekara 20 to ka taba samun wani hadari da okada a ah, na taba samu sau uku a koran da makolla lokacin Najeriya Algeria suna buga bol ina sauri wurin je kalo bol da burja an da gangara wani shoshi wani okada ya riga sha jiya sha komi da ya fadi da cikin rami na ji ciwo wallahi an da shekara biyu na warke tana mun ina ji ciwo a na abu so aka so ku da okada bige ne to kuma ba ka ji tsoron hawa aka da fari yanzu a ah, ina ina ji tsoron su ina gaba aka da ganganci takalmin da sa sai tire guda sai take ta ya fadi ya fadi ya fadi in ya to ina doko ta kuta tafiyan ka na fasa kamar ga wannan ya sha wani abu ko ya sha kwaya ne ko ya sha giya ne ko ya sha wannan tramon ne ko kodin cika lalle ah, na fasa tafiyan ka sai ba shi kudi kai suna na abubakar dan gidan gelo. kana hawan mashin ko okada Ina ko hawan mashin okada to ya ka ji in ka hawa okada to wallahi ina tsoro saboda yan mikilolin da ke suke gice gice bisa titi ba su raga masu su to yan kananan motocin nan na tasi madalla yan kananan motocin nan na tasi ba su riga mai okada mm. saboda mai okada tattalin yake ya turi ya wuce su su kuma ba su suna bakin ciki da su saboda ibin suke yi masu okada na suna dan doke masa kwasomomi kusan da kake kan okada wata mota ta taba tura ku daji ba ta tura mu ba amma da an tura abokanan mu da yawa su daji suna fadawa sun ko ji rauni da yawa maimuna aji kina hawan okada ina hawan okada kwar sosai ma ai okada in babu shi babu ta hiya gare ni ni kam amma wasu na ganin cewa okada yana da hadari kuma suna tukin ganganci ga shaye-shaye me za ki ce mutum abin da baka ra'ayi kana iya bata shi amma abin da kake ra'ayi baka bata shi ni dai ai na ga sana'a ma okada sana'a ne inda jikokinmu da 'ya'yanmu za su samu abinci don rage zaman banza suna gaga muhammed ba hawa okada saboda mi saboda gaskiya ganganci akwai okada ya yawa saboda ina ina ina jin tsoron bara na ga lafiyar jikina don lafiyar jikina babban jari na gare ni lokacin da aka fara sufuri da okada baka hawa okada ba na taba hawa okada amma ni ban ji daɗi ba don wani wani ga suna bi in kuma bai zama mutumin da ke bi wani da ni ina ma jefar da hulata ta kasance wani abu ya faɗi don ɗaya tsaya in sauka shi wuce shi kaɗai. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai wasanni a takaice. rahas of okama na ya nace cewar lallai ba manijoji ne ke da laifin ficewar 'yan wasanni kamar su joseph eso benjamin ajari christopher Bonny, bernard atta da abubakar traore ba kulabin din ta yi bayani cewar 'yan wasan guda biyar sun ki su sanya hannu ne a cikin kwandila bayan karewar kwandilarsu su da ke tsakanin su da kulabin din wannan na nufin duk waɗannan 'yan wasanni dai na da 'yancin samun transfer free wato kyauta gabanin soma wasanni na Premier League din Ghana. Magoya bayan na wato Haza sun rinka zargin manijoji da irin hali da aka shiga amma Miriku ya ce bayan da lamarin yake kenan ba laifi yana akan dan wasan. Editan kuma sasan tikotoko Express newspaper wadda shi ne kakaki na klabin Jeremy Ochre ya faɗa cewar sabon babban jami'in zartarwar da aka naɗa na klabin na na yawa amfansa ya kamata ya hanzarta samun goyon bayan magoya bayan kilabon in lalle yana son ya yi nasara a ainihin sa game da abin da jeremy Oture ce ne ya ga mulki na 'yan zartarwa da shugabanni daban-daban su zo su tafi to amma saƙo takamaimai mai wadda zai nuna manufan na yau amfansa shine zai sa ya yi nasara akan magoya bayan club dan wasan tsakiya clifford abuwaje ya bayyana shirinsa na wakiltar kasar ghana wato a black stars din ghana kenan tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafar kasar ghana kasa da shekaru 20 wato starlet wadda ya yi fice a black satellite a yayin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2013 da 2015 a turkey a new zealand ya nuna cewar mafarkinsa ne ya takawa babban kungiyar kwallon kafan kasar leda kuma ya taka muhimmiyar rawa a rukunin ƙasar shekaru 20 a matsayin captain to amma kuma yanzu lokaci ne da ya kai da ya kamata ya wakilci ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ghana black stars kenan domin mafarkinsa ya zama ya tabbata yanzu ya saura ga coach ck akuno ya bashi wannan dama arsenal yanzu ta mai da hankalinta kan dan wasan tsakiya na portugal danilo pereira a matsayin wadda za su nemi transparency zuwa ainihin club saboda wahalhalu da sun karinka fuskanta lokaci mai tsawo domin samun thomas party da ganes wato arsenal kenan sun sha fama domin cimma ko kuma da iya cika bukatu na atletico madrid wa dan wasan mai shekaru 27 kwai ɗan ƙasar ghana to amma yanzu yadda lamari ta kasance sun mai da hankalin su kaco kam akan danilo pereira da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin redwanullah muktara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gai da Radwan Abbas da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. A yau Laraba Australia ta ba da rahoton samun sabbin mace-macen mutum 21 sanadiyar COVID-19. Sannan a gefe guda ta samu wasu 428 da suka kamu da cutar. Mace-macen sun auku ne a kudancin jihar Victoria wacce take ta fama da hauhawar sabbin masu kamuwa da cutar tun karshen watan Yuni. 'Yan sanda a kudancin birnin Bengaluru wacce kuma ake kira Bangalore sun ce mutum uku sun mutu bayan da rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga game da kalaman batanci ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da aka yi a kafar Facebook. Jaridar India ta The Times ta ruwaito cewa rikicin ya kaure ne a sa'ilin da ɗan wani ɗan majalisar dokoki ya wallafa saƙon makarantun kwalejoji da jami'o'i da ke amurka suna nan suna kokarin gano yadda ɗalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da kokarin dakile yaduwar covid-19 kusan kashi 40 na makarantu sun ce za su dawo da ɗalibai karatu a harabar makarantu a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar covid-19 tun lokacin bazara hukumomi a new zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin dakile yaduwar cutar covid-19 a yau laraba daukan wannan matakin ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke dauke da cutar a auckland birni mafi girma a kasar ta new zealand da ke kudancin yankin pacific waɗannan mutane su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwana 100 da ba a ga cutar ba dan takarar jam'iyyar democrat mai jiran gado da wacce ya ayyana a matsayin mataimakiyarsa sanata kamar harris suna shirin haɗuwarsa ta farko a yau laraba a karin farko za su fito a bayyanar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba donald trump da mataimakinsa mike pence a babban zaben nuwamba kwamitin gangamin yakin zaben biden da harris ya ce za su yi jawabi a wilmington da ke jihar delaware game da aiki tare idan ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyalai masu aiki wajen ciyar da kasar gaba to masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau amma kafin ni sallama muna taya alhaji mika'il idris shagarda murna daurin auren yarsa karimatu da angonta abdullahi abdul da za a yi rana asabar nan mai zuwa unguwar jan taro da ke garin mutum biyu karamar hukumar gasol a jihar taraba allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zuru ya ɗaya ba sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta yana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfi da hashin gumel ne ke cewa ku huta lafiyar ganin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Salamu alaikum.